the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ambaliyar ruwa ta kashe mutane 21 ta kuma shafi wasu fiye da dubu shida a Nijar inda ba a cika samun isasshen ruwan sama a wasu sassan kasar ba a cikin makonnin farko da shiga lokacin damina a kasar da ke nahiyar Afirka da daminar ke kaiwa zuwa watan Satumba a cewar wani jami'in gwamnati. mutane goma sha uku sun mutu a lokacin da gidajensu suka rufta a kansu sannan wasu takwas kuma ruwa ya tafi da su bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a cewar kanar bubakar bako babban daraktan hukumar kare al'umma ta gidan talabijin na kasar a yammacin ranar alhamis A yankin Maraɗi da ke kudu maso tsakiyar Nijar, Ala Abdu dan shekaru 35 ya shaidawa a kamfanin dillancin labaran AP ta wayar tarho cewa ruwan sama mai karfin gaske ya lalata gidaje a yankin su yana mai cewa ruwan farko kenan amma har gidajen su sun faɗi. Sojojin Isra'ila sun yi lugudan wuta a tsakiya da kudancin Gaza a jiya Juma'a a cewar mazauna yankin da sojojin Isra'ilar. Kungiyar agaji ta Red Crescent ta Falasɗinu ta ce akalla mutane 18 aka kashe sannan wasu 35 suka jakata a wani hari da aka kai akan tantunan 'yan gudun hijira a garin Almawasi da ke yammacin Rafa. Falasɗinawa sun ce farmakin ya auku ne sakamakon hare-haren tankokin yaƙi yayin da sojojin Isra'ila ke ƙara kutsawa cikin yammaci da arewacin Rafa, wato sassan birnin da ba su kai ga kamawa ba. a yayin da sojojin ƙasa na isra'ila suka fafata da mayakan hamas harin bama mai da tankokin yaƙi jiragen sama da kuma jiragen ruwa a gabar tekun yankin sun sa falasɗinawa tserewa daga birnin rundunar sojan amurka ta tsakiya ta centcom ta ce dakaranta sun lalata jiragen sama marasa matuki guda shida da 'yan tawayen houthi masu samun goyon bayan iran ke amfani da su a tekun bahar maliya a ranar da kuma ta tabbatar da cewa 'yan tawayen sun nutsar da jirgin ruwan kasuwancinsu guda biyu a yankin A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar Centcom ta ce dakaranta sun lalata wasu jiragen ruwa guda hudu da babu ma'aikatan jirgi a cikinsu a ranar Alhamis a kan tekun da kuma jiragen sama marasa matuki guda biyu a cikin sa'o'i ashirin da hudu. Rahoton ya ce babu wanda ya jakkata kuma ba a samu wata barna ba da Amurka ko haɗakar jiragen ruwan 'yan kasuwa suka sanar, amma ta tabbatar da cewa jiragen na zaman barazana. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Ukraine za ta iya amfani da makaman da Amurka ta bata domin rama duk wani harin tsallaken iyaka daga Rasha. Muddin ba za ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango ba wajen kai hari a cikin yankin ƙasar Rasha. damar ukraine ta mayar da martani ga sojojin ƙasa ta amfani da makaman da amurka ta samar kare kai ne abinda sakataren yada labaran ma'aikatar pentagon manjo janar pat ryder ya faɗawa manema labarai kenan a ranar alhamis da aka tambaye shi ya fayyace kowannan izinin ya kunshi kai hari gaba da yankin kharkiv ryder ya amsa cewa eh haka ya kuma kara da cewa matakin amurka na yin kira ga ukraine akan kada ta yi amfani da makaman ata cms da amurka ta sama mata ko makami mai linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin rasha na nan daram kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin kama ɗaya daga cikin manyan jagororin ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin islama a yankin sahel yayin da sammacin kama iyad agali wanda ake zargin shine shugaban kungiyar ansarar din ta masu tsauran ra'ayin addinin islama a shekarar 2017 aka fadda shi amma ba a bayyana shi ba ga jama'a sai a jiya juma'a. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu sarare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ya Aisha barka mu da shigowa kin kwana biyu wace shigo wannan barka je malam baba to ka sani dai ba bana son shigowa wannan zauri domin oh. an fiye zolaya iko Allah. <laughs> Kwana dan zola ya kaɗan. Gaskiya ba don saboda ko masu saurare su kan bada haka. Yawwa to ga gani. <laughs> To amma yau ganewa kana ganewa ta sakonnin da suke turowa. Hakkun to yau kaga gari yau dai ka yi nasara dai ka sake jawo ni. Gaskiya. Na shigo zauren. To an gode. dai masu sauraro. Yau zane yu amotin da na gane kina da tausayi. yanzu na zamo ya mafatauci mai To malama Aisha yau kin ga kina jin wake kin san akwai wani bako a gidan nan kuwa. Sosai kuwa. Don haka a cikin shirin insha Allah za mu kawo muku tattaunawa da wakiliyarmu a kasar Ghana hawwa Abdulkarim ta yi da mu wato hamis Breka wanda ya kai ziyara a kasar Ghana domin bikin sallah. Ka san lokacin bukukuwan sallah a lokacin ne mawaka suke samun dama su yi mu'amala da mutane su je su dan yi wake-wake su tsallake su ko daga nan najeriya ko ina sai su rika dan ketarawa su je wani wurare wala haka yake saboda ai mu ma mun ga mm, su adam zango su alinu su sani danja a baya ma ke da su maryam fatimoti eh, fatini da sauransu suna zuwa can gane kenan daga gane kuma sai ka ga su je kano eh, Najeriya dai ba Kano an saka da Kano. <laughs> In ka sha ruwan Kano sai a hankali. Allah. kuma rayuwa da so. To an tashi lafiya. Alhamdulillahi. To madalla. Ya muka ji da wannan zafi. Zafi mala ai sai gyaran Allah. Wai da ban da abin da zan tambaye ki ke da wai mai dauke miki hankali ne a wannan mako. Zafi. Hmm. Bacin zafi. Subhanallah. Na Saudi Arabia. Gaskiya. Ka san rahotanni da ya fito da hukumar eh, haji na gudanar da aikin haji na hmm. Saudi ya fitar ya nuna cewa sama da mutane dubu daya. Hmm. suka riga mu gidan gaskiya a dalilin wannan zafi to kasan ba ma shi bane ana jifa ana ɗebe yan kwanaki a ce kwana uku a ce a yi jifa eh, eh. to ya kai matsayin da aka dakatar da mutane hmm. aka hana su fita jifa hmm. amma duk da haka sai misalin karfe shida aka ba da dama aka ce mutane su fara fita kuma to a wannan lokacin na yi magana da wata ta ce min wato a wannan lokacin da muke magana karfe shida ne da wani da 'yan kai amma rana kwan yake a sama hmm. to wannan Allah na tuba sai dai mu ce Allah ya mana rahama ah, kuma mu gyara halin mu domin an daɗe ana faɗa hmm. ayyukan da muke yi da dai makamantan su na san dai ban da haka dole ne kullum yau da gobe ya wuci wasa abubuwa suna sauyawa yau idan ka ga ciyawa kore hmm. gobe kafin ka ankara ya canza kala ya wuce to haka nan shi ma yanayin yake sauyawa Allah da ya samu dace. Amin amin wato maganan zafi a ƙasa mai tsarki. Gaskiya. Ina tunawa cikin waɗanda suka rasu akwai wata mamarmu a Hajiya Nura kenan wato matan marigayi Alhaji Bala Plywood a birnin Kumasi. Ita ma a wurin tsayuwan arfa ne Allah ya karɓi. Allahu akbar to kaga hmm. an ba a ji daɗin rabuwa da ita ba amma eh. yanayin da mutum ya tafi kuma yakan sa wani lokaci ka samu ɗan natsuwa da hmm. kwanciyar hankali cewa ya yi sa'ar tafiya. Allah ya sa an dace. ta. Amin ya mm. rabbi. To Malama Aisha yanzu bari mu faro da wannan ta'aziyya da za mu miƙa zuwa ga iyalan gidan sarki Ahmadu Baba na New York a jagorancin Alhaji Adamu Maman Black da fadar sarkin musulmi na North America na rasuwa Alhaji Muhammad Jibril wanda aka fi sani da Alhaji Sidin Master a New York wanda Allah ya karɓi ransa a jiya Juma'a a birnin New York. to Allah ji kansa da sauran magabata baki ɗaya da rahamansa ya kyauta ta ƙarshen mu sai kuma gaisuwa ta musamman ga Sarki yarbawa alhaji Muhammad Aliyu Alawo ko kuma alhaji Baba Alawo kenan da alhaji Abdallah Gawo shakikan alhaji Sidin Masta kenan to Allah ƙara mana hakuri baki ɗaya. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wayoni kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan kauna ta da usman baba mahaifina ban manta ban manta usman baba da haife ni bara ku ji halinsa salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa wanda shi ko da mahira da mu 'ya'yansa ke yinta da mu yake yinta amma malam mutuwa da ta tashi yankan ƙauna wata shida kan mutuwar baba in gaya maku dangina sai ya zamto yau da lafiya kuma gobe sai cuta sai cuta. To madalla yanzu ko bari mu shiga zaurin gaishe-gaishe bari mu faro da wannan sakon da ke cewa don Allah ku miƙa min sakon gaisuwa zuwa ga Bashir dan Inna Kadisau da Musa na Cali Mahangi da Salisu mai shinkafa son da Jabir Abdulrahman Kwantagora da Yusuf Muhammad Gagarawa da Isa Kwasfi Asarara da Isa Lawal Girgir da Umar Ali Bade Abadam sai kuma Usman Dan Fulani mararraban Yawuri da Aliko Auta kafinta Yalwa da matansa Maimuna da 'ya'yansu Fati da Hafsat da kuma Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da matansa Jamila da Fatima. Sai kuma wannan gaisuwa zuwa ga El Salisu Magajiya da Sama'ila Agnes Malam Fatoli da Hadabi mai kwamfuta mai yama da matansa Fatima da Shafsiya da Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da kuma Lawan Sade Daura da sani umar na liliya makuku da rabi'u nuhu na buka da matarsa zulaihad da mansur baba wuro na fada da mudassar muhammad da fawa balewa da da madatai da magaram sai kuma garba na hali kamba da jummai garba na hali kamba da balkisu na hali kamba da masu gabatar da shirye-shirye alheri grace abdu da baba yakub makeri da baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka sako daga sani mai lange-lange a wuri but To sai kuma gaisuwa a bari huce zuwa ga iyalan gidan Akilo a unguwar Yalwa a Kumasi musamman Alhaji Masa'udu a kilo da iyalansa da kuma Alhaji Sumaila Akilo wato sarkin fadan sarkin nufawan Kumasi da Malam Halidu Akilo da Hajiya Huzaima Akilo magajiyar nufawa da Hajiya a Akilo da mai Alhaji Imrana Alintufa da kuma Hajiya Hindatu a kilo da duk nufawan Kumasi da iyalan gida a kilo baki daya da fatan duk sun tashi lafiya. to idan muka dawo nan kuma gaisuwan arwar ya huce daga haruna muhammad katsina ya ce yana gaida honorable alhaji shafi'u ma dawaki imunu sai malam danjuma katsina mamallakin jaridar katsina times online newspapers and magazine da ke kofar ƙaura katsina sai usman manika mai ruwa road ce kai fa na gwamma baba ya ku makini da kuma ta fito baka ta fito ai ba kai kaɗai ba ma ka tsaya ka ji tauran sunaye mm. sai kuma Grace Alheri Abdu da Maryam Dauda VOA kuma kun samu shiga. Gaskiya. <laughs> to na gaba kuma Hajiya Maryam Kasim Abubakar iya Ummi Elegance Fit. da ɗahiru ɗan karo rafin daɗi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar katsina da abdulkadir saulawa daraktan labarai da al'amuran yau da kullun na gidan rediyon jihar katsina da mutanen garin da da ke karamar hukumar birnin gwari jihar kaduna da fatan ana bukukuwan sallar lafiya domin kasan hmm, ba kwana uku ake ba a najeriya sai an sharfe kwanaki bakwai cur ana biki gaskiya wato yau ne rana ta karshe haka hmm. sai kuma wannan gaisuwan abori ya huce zuwa ga hajiya maryam hotoro mai dalilin aure sai hajiya fatima tinja da maturu matar honorable inusa kai gama da 'ya'yanta ammi ismail hajara da khadija sai matan alhaji sari a 3 bedroom Bashuwa road a damatu jihar yuzi da malama ba fati ita ma a 3 bedroom Bashuwa road da da hajiya ya aisata gimba 'yar mutan bulawa hajiya maimuna yusuf timtim ukur matar soja a abuja sai kuma hajiya murjanatu adam sa'id ma'aikaciyar nta a birnin tarayya abuja sai malama fa'iza nasiru jr yar mutan kuke ne da hajiya binta abubakar binafa sai hajiya sa'iba abdullahi amani abuja maman zainab da hajiya zainab binta hijazi sai bashir hassan a mutan jos a landscope media da kuma gaisuwa ta musamman ga makaman jos alhaji sani mu'azu da mai ɗakin shi hajiya ladi mu'azu da 'ya'yansu faruk mu'azu imran da yasmin mu'azu waɗanda suke maulidin haihuwarsu wannan wata na yuni sai rakiya usman arewa 24 da gogogon ma a birnin zaria da salamatu waziri to kamar yadda mukan ce wato komin kirkin ka ba za ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba mm, da haka bari mu gire da wannan sakon da ke cewa salam voa hausa da allah ku gaishe mani da isu liba da tai da iliyasu yakubu Shehu Jigawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai da Haddadi Mai Kwamfuta Mai Yama da kuma Mamman Sani Dauda Canwaza da Nazifi Ibrahim Ruga Malam da Sani Mai lange Alwaya Wuri da tasiru Unguwar Tudu da Magaram da Hamidu Kalallabuwa Difa da Muhammadu Nura Abubakar Salifu da kuma Baban Gida Garin Umaru Sabuwa da Dauda yaki Maradi da kuma Shugaba Iliya Mai Kanti da shayi garkin daura sako daga sanusi madatai da magaram da fatan dusun tashi lafiya babban buri na ki kasance da budani za ki ga masoya na ki san ki duba kan kyana kallo na jinuni ni kuma na ce dai kai nake ne ban fadi ba sako ya bayyana ne tun daga zuciya sannan kaunar ke tana kama Tuma madalla kamar yadda muka riga muka faɗi tun farko yanzu ko bari mu koma gefe mu ba hawa da bakon nata wato hamisu bireka ba su dama su ci gaba da tattaunawar su amma ka taɓa tunani sa aka sa mishi wannan suna Hamisu Breaker kuma kullum wakan soyayya yake amma Hamisu Breaker breaking heart yake ko menene to kila za mu ji shi a wannan tattaunawar bari mu ji yadda hirar tasu ta kaya da Hawwa Karim zan so ka gabatar min da kanka to assalamu alaikum uh, sunana Hamisu Sa'id Yusuf wanda aka fi sani da Hamisu Breaker Dorayi masha Allah wani da Hamisu Breaker zaka dan ban takaitacciyar tarihin ka takaitaccen tarihin hamisu breka duka mafi akasarin wayanda suke bibiya ta sun sani an haife ni ni dan najeriya ne an haife ni a kano gwale local government ɗorayi karama a nan na taso a nan na yi karatu a nan na dan yi daftala na na waga har allah ya kawo mu wannan matakin da muke kai bari fara da me kawo ka gana wannan ne farkon zuwan ka kasar gana ya wannan shine lokaci na farko da na fara zuwa ghana mun zo taya 'yan uwanmu baki da mun zo taya junan mu murnan sallah ne a kasar ghana mun kan waka ya kai ka soma waka baiwa ne wakan ko ya kai ya aka fara ni idan an tambaye ni gaskiya waka zan ce ba a koyan shi eh, baiwa ne domin idan dai har kana da baiwan shine da iya koyar da waka amma idan baka da bawon shi ko koyar da kai ba da iya yi ba so that gaskiya waka gare ni baiwa ne da fara wakan ya ji a na dade na waka tun na yaro na fara waka har na girma na fara waka daga makarantar islamiyya tun muna wakokin ya ko har lokaci ya fara haurawa da girma ya fara cin mana muka san ah, hankali a hankali har muka fara jin me yake mana ciwo da abin da ke mana daɗi wani lokacin ne fara canja mana tunani muka karkata kan abokin soyayya ya shekara nawa allah idan za a kwatanta saboda tambayar da zai a baya shine waka koya maka tasiri saboda iya lokacin da ka fara waka zuwa gaskiya na fi 15 years na waka na fi shekara sha biyar na waka ya na fi shekara sha biyar din waka na haura shi gaskiya kuma ba na da shekara talatin a duniya kin ga ko na dade na waka tun ina yaro karami ke kin ga ko tasirin waka a bayyana yake a tare da ni dan idan ka kalle ni gaba ɗaya dan ce maka misu breaker in ka kalle shi duka kawai in ka kalle ni a jito kawai ka ga waka ne kawai a ciki wakan ya maka tasiri ko kuma sauna ce waka ya maka rana ko waka yau rana domin waka ce canza rayuwa ta duk wani wanda ke kusa da nima da waka ne Allah ba ni ikon canja rayuwar shi to kin ga tasirin waka a wuri na ba zai iya misaltuwa ko kuma ke rayuwa ba shi sa na ce miki dan kin kalle na zaune kawai kin ga waka wani ka fi so cikin wakokin ka ko kuma in ce wani wakoki ya fi shahara wani ah, wakoki ya fi baka kuɗi ya fi kawo ya aljihu wakokin wakokin da ya fi kona wakoki gaskiya jan hankali ko kuma in ce wakokin da ba zan yi manta da su ba wakan da ya fara sawa hankalin mutane karkata kaina shine shimfiɗar fuska wakan da ya fi jara'ayi na kuma shine wani waka na kici wanda nake ce a duniya ke kika zama farin ciki na waƙan da kuma ya fi kowane waƙa kawo mun kuɗi a music industry tun da na shige shi shine jarin mata. jarin mata. Gaskiya za ka rera min kaɗan kaɗan daga ciki. Ok to eh, fuska. Idan za ki kije da ni, idan na yi fushi ki rashe selar su na shiga babban karni. Idan gani ga sai in ji na farin ciki ya mai sabuwar amarya. Duk wayan dila a daji so ya tafi da shi na yi sabuwar hikaya. suna sai da hankali da nutsuwa ashe idan ka zauce ama amarya ta masha Allah kafin mu zo jarumar mata barin tambaye ka kalubale da ka fuskanta tun da ka fara waka gaskiya kalubalillika da a ce amma kodayaushe abin da nake kallo a matsayin kalubale shine abin da zai tunkuɗa ka into nasararka su gaskiya ban fiye faɗar abin da ya dame ni ko kuma abin da yake kalubale ba saboda ko da yaushe ina yawan faɗa idan dai har zan furta to yana daidai da ban yafi ba so ni gaskiya kalubale ina ganin shi a matsayin abin da yake haɓaka nasara don haka ban damu da shi ba abin tambaya a nan shi ne wakokin ka ɗaya shahara mafi yawanci wakokin soyayya kake akwai kana yin kana fita cikin soyayya ka yi wani waka da sosai ba kuwa gaskiyan gaske ina fita da duniya ta san ka wakan soyayya da yawa daga cikin mutane sun san da wakan soyayya amma idan ba mu manta ba 'yan shekarun baya kaɗan ina tsakiyar waƙoƙin soyayya na wani waka ƙasata eh, wakan yanci ne gaskiya lokacin freedom fighting ne kan na dan ja hankalin gabanin mu ne a kan su kula da nauyin da yake wuyan su an ji yanzu ma na yi na biyun shi zan sake shi ban sake shi ba kuma ina wakan aure ina wakan siyasa amma yana danganta da waye dan yi ma idan ban trustin eh, gaskiyar da zan faɗa kan ka ba dan faɗa ba gaskiya shi ne matsala na ne kawai in dai ba gaskiya bane ba za a yi shi da ba akwai waka su hip hop da R&B ko da sauran su kai wanne na ne wanne ne na na fi karkata kan afrobeat gaskiya ne ya to kana da sha'awar ko ka san wasu mawakan gane eh na san wasu mawakan gana na san Psycho D na san Black Sharif na san abadai firgita kawai baba jama'a liya na san na san da yawa gaskiya na san mawa gana sosai za ka yi shawa ta kayi wani collaborating ya sosai sosai sosai sosai zai za ka faɗi gana to wakokin gana ni dai abinda da na sani shine kawai da su a cikin music industry na duniya mawakan Ghana and kuma ina kara ba ma waɗanda suke bangaren mu Hausawa kwarin gwiwa cewa su kara dagewa saboda sai sun kara dagewa su deflex eh, da su ya su shabarin sai an kara dagewa sai an kara dagewa duka shi music is music kwarin gwiwan ka shine ke kai ka inda ba kai tsammani ba so idan an dage kawai da aka za a cin magaci gaskiya da aje inda ba tsammani ba yawa kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu kiji dai yadda tattaunawar ta tafi masha Allah To Malama Aisha yau kunnen ki nawa? To biyu ko zan karo ne? Eh, kwarai kuwa ki karo. To bari karo. Wannan takaitaccen labari ne amma malam. Tun da yau Grace Alheri Abdu bata nan bari eh. aro na nata. Eh, yau kuwa. <laughs> Ki aro na ta ki kara. Na kara ya zama hudu. Allah sarki. <laughs> To wannan wani labari ne kamar yadda na faɗa takaitaccen labari ne amma ne ki saurara ki ji. Wai wani magidanci ne yana zaune da matarsa suna cin abinci tare da ita matar tasa wato ana kiranta Fatima. Asha, babban suna kenan. kwa. sai kawai da ya kalle ta sai ce rabin raina kin san mace na son haka <laughs> abinci yayi daɗi ke hmm. ana santi sai ta ce na'am sai ya ƙara cewa jinin jikina sai ta ce na'am sai ya ce wallahi da zaki je india. sai sun bauta miki. To fa, wannan abinci yayi yi daɗi. Warrai kwa, sai ta yi dariya ta ji hmm, mai gida saboda kyawu na ko? shi ko da ya kada baki sai ya ce a'a ai wallahi kina da kama da sani duk wannan santin ya kare ya ta kama da saniya. To baya neman zaman lafiya, bai neman zaman lafiya ba. Ko kadan bai neman zaman lafiya. Ke za da ke ce za a ce ba ya ɗauko magana tiriyan tiriyan kamar da gaske. To ai san yi zaton ko naman ne da aka eh, dafa. Naman ne kawai ya yi daɗi ya kai ga ciwo <laughs> ya rasa yadda zai yi. Ya yi da baki ya ce ta yi kama da saniya koko. To to tun daga ranar kuma eh. ba zai sake cin abinci mai daɗi ba. <laughs> To wadalla za ka malama Juli tana ɗaga wani hannuwa don haka bari mu ja murki a nan a madadin. Aisha Mu'azu. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington muke sallama sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum Wannan shirin na zo ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 Baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.